This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. wani hari da rasha ta kai a birnin sumi da ke arewa maso gabashin kasar ukraine ya kashe mutane goma sha ɗaya kane ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an ukraine Ƙungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take haɗa makamai da su da suka haɗa da jirgi mara matuki. Kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa masu shari kan harkokin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan ziyarar da wata tawagar Najeriya ta musamman ta kai ƙasar Chadi. Wannan abun da shi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi abu ne mai kyau. Amma a zauna a duba a yi magana na zahiri a yi magana na gaskiya. Haka kuma za ku ji cewa lambar girmamawa da shugaban Najeriya ya baiwa Prime Minister India Narendra Modi ta janyo cece ce a kasar. Muna da kwamiti na musamman wanda yake bi ya gane wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya cancanta a bashi wannan ona. Abin tambaya anan, shi me ya yi wanda za a bashi wannan ona din ta biyu. Muna tafa da cikakken rahoto. bayan nan za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da baban gida jibrin zai gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun kwamitin yin gyara ga makarantun tsangaya na addini domin tafiya da zamani amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya a yau litinin an rufe makarantu a birnin beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar hezbollah ta libanan mai samun goyon bayan iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce hare-haren sun an karar da ma'aikatan ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangare na birnin beirut tsawon kwanaki biyu kakakin hezbollah muhammad hafif yana cikin mutane hudu da aka kashe a gundumar ras al-naba a cewar hezbollah da ma'aikatar sojin isra'ila isra'ila ta afka wa wani babban jami'in hezbollah wanda ba sabon ba kana ba soja ba a wasu hare-hare da ta kai ta sama da galibi suka auna unguwanni a kudancin beirut inda kungiyar take da yawan jama'arta a cewar kamfanin dillancin labaran reuters wani hari da rasha ta kai a birnin sumi da ke arewa maso gabashin kasar ukraine ya kashe mutane goma sha ɗaya kana ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an ukraine da yammacin jiya lahadi birnin sumi ya fuskanci tashin hankali wani bala'i da rasha ta haddasa a kasar in ji wani sakon telegram da jami'in kula da ayyuka a ma'aikatar sojin ukraine volodymyr atsyuk ya wallafa masu shigar da kara na gwamnatin yankin sun ce harin ya lalata gine-ginen fararen hula 90 da botoci 28 makarantu biyu da kuma wasu gine-gine 13 harin ya biyo bayan wani gagarumin barin wuta da rasha ta yi a cibiyar wuta ta ƙasar ukraine da sanyin safiyar ranar kana kafafen yada labarai sun ce amurka ta ba ukraine daman amfani da makami mai cin dogon zango wanda amerika ɗin ta ƙera ta auna tungayin sojojin rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ministan harkokin wajen netherlands wanda hukumar sa ke da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin asml ke kirawa yana faɗa yau litinin cewa harkokin cinikayyar china da rasha yana shafan tsaron turai kai tsaye Ƙungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine, tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take haɗa makamai da su da suka haɗa da jirgi mara matuki. Kasper Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels. Na yi wannan magana sau biyu da ministan harkokin ƙasashen wajen China Wang Yi. kuma ina ganin a matsayinmu na 'yan turai ya kamata mu ɗau wannan mataki saboda wani abu ne da ya kamata a ce china ta sani lallai yana shafan tsaron turai kai tsaye in ji weltkamp a wani haɗin gwiwa da amurka gwamnatin netherlands ta fitar da wasu jerin dokoki masu tsauri da za su haramta wa kamfanin asml aikewa da fasaharta ta manhajar chip na zamani ga kamfanonin kere-keren china To madalla kafin ku ji ƙarashen labaran za mu buɗe taskar mu Wata tawaga da Najeriya ta tura ƙasar Chadi ta manyan jami'an tsaron ƙasar ƙarƙashin jagorancin mai ba shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro Nuhur Bado ta gana da shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Debi Itno a ranar Lahadi. kan barazanar da ya ta janye dakarun ƙasarsa daga dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa ta mngtf da ke yaƙi da ƙungiyar boko haram bisa zargin cewa wasu kasashe mambobin rundunar haɗin gwiwan ba da gaske suke yi ba tawagar najeriya dai ta tabbatar ma shugaba debi cewa najeriya tana tare da shi a zantawar da ni da mai shari kan harkokin tsaro a najeriya ya komado ahmad tijjani baba gamawa mai ritaya na fara da tambayar sa koya suke kallon tasirin wannan ziyara sai ya ce eto eh, wannan ziyara ce mai kyau kwarai da gaske kuma abubuwan da ya kamata a yi kenan duk shugaba ba zai naɗa hannuwansa ya zuba idanu ya ga irin waɗannan abubuwa su faru ba musamman su shugabannin caji na cewa za su janye dakarunsu a wannan joint operation da ake yi. dalili shine mu ya zamanto maganganun da za a tattauna maganganu ne na gaskiya maganganu ne na zahiri maganganu ne da za a yi domin al'umman najeriya da kuma al'umman ƙasar chadi kar ya zamanto magana ce ta siyasa magana ce ta shan shayi matukar in dai za a yi haka to ina tabbatar muku a tsuguni ba ta ƙare ba saboda haka wannan abin da shi shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu ya yi abu ne mai kyau amma a zauna a duba a yi magana na zahiri a yi magana na gaskiya domin a samu a warware wannan matsala da ake da shi. To, uh, shugaban kasar Chad ya yi zargin cewa wasu kasashe daga ciki ba da gaske suke ba, kuma a baya-bayan nan uh, kasarsa ta rasa dakarunta da dama. Kana ganin cewa a cikin kasashen duk da kowace kasa kusan a cikin wannan kasashe biyar da suke haɗin gwiwa akwai wannan matsala ta Boko Haram. Duk da dai ta fi kamari a Najeriya, kana ganin an yi a ce kasashen ba da gaske suke wannan yaƙi ba? eh wannan gaskiya ne ai biri ya yi kama da mutum ai idan ka duba irin abubuwan da suke faruwa yau ko a najeriya ne irin fitinu da bala'i da suke shigowa in ka duba yau daga Nijar mali burkina faso chadi da sauransu wannan kasashe ne uh, masu mutunci a uh, sha'anin uh, dangantaka da kuma zamantakewa a tsakanin najeriya da wayannan kasashe kuma in ka duba irin abubuwan da suke faruwa yau ko a najeriya ba ma boko haram ba yau akwai wata kungiya da su fito lukurawa da sauransu ai in ka duba wa'annan mutane ba daga najeriya suke ba daga wa'annan kasashen da yake zargi suke shigowa saboda haka abu ne wanda yake dole gwamnatin najeriya ta tashi ta jajirce ta ga cewa an yi abun nan tsakani da allah an yi kuma kowane ƙasa an fitar mata hakkinta domin wayannan kasashe su zauna lafiya musamman Najeriya irin wannan bala'i da masifa da ake ciki na rashin zaman lafiya da kuma rashin ah, kyakkyawan ah, zamantakewa da waɗannan kasashe da muke da su wadda yake makwabtanmu ne. To amma a matsayinka na tsohon jami'in tsaro wai ya kake ganin ya kamata a bi domin a magance wannan matsala ta matsalar rashin tsaro da ake fama da ita daga yakoki na kasashen yammacin Afirka musamman Najeriya, Nijar, ah, Chadi da Benin. abin da za a yi shi ne na ɗaya dukkan abin da za mu tattauna mu yi shi bisa gaskiya justice and equity wannan shi ne gaskiyar magana na biyu mu cire maganan siyasa a cikin wannan abubuwa a duba rayukan mutane da dukiyoyinsu shugabanni su ji tsoron allah dukkan abin da za su yi su yi shi tsakani da allah ba tare da nuna wani bambanci ko da nuna wani ra'ayi wadda ba shi ba ne a cire siyasa a cikin wa'annan abubuwa a cire son rai mai sharhi kan harkokin tsaro a najeriya aya komodo ahmad tijjani baba gamawa mai ritaya kenan a hirar da ne da shi har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar Babban bankin duniya yana taimakawa unguwanni marasa galihu a kasar Malawi domin magance bala'o'i da sauyin yanayi ke musu da suka hada da mahaukatan guguwa da fari da kasar ke fuskanta tun shekarar 2022. mahalarta wani shirin sauyin yanayi sun ce karuwan unguwanni a cikin shirin zai sa a samu kyakkyawar sakamako daga shirin shirin da aka yi wa suna climate smart enhanced public works yana daukar ɗaiɗaikun mutane daga yankunan karkara a malawi su shiga shirin da zammar magancewa da kuma kare barna da ambaliyar ruwan sama da fari da wasu matsalolin sauyi ke yi shirin da ya samu tallafin dala miliyan 128 daga bankin duniya ya taimaka wurin datsa bishiyoyi domin samar da gandun daji da kuma gina hanyoyin ruwa domin dakile zaizayar ƙasa. When we, we do the natural tree regeneration, we know that uh, we have uh, good rains. Idan muka yi aikin sake dasa bishiyoyi, mun san cewa za mu samu ruwan sama mai kyau. Idan aka zo batun ambaliya, muna gina hanyoyin ruwa da sauran abubuwa. Muna rage kwararren ruwa daga tsaunuka da ke zuwa kogi. a ƙarshe muhammad awad da iyalinsa na daga cikin mutane da dama da suka tsere daga tsibirin tuti na ƙasar sudan a farkon wannan shekara a cikin wani ƙawanya da dakarun sa kai na rsf suka yi inda suka nemi mafaka a wani matsuguni bayan shafe watanni suna rayuwa cikin ƙarancin abinci da kuma haɗarin kamuwa da cututtuka tsibirin da ke tsakiyar kogin nilu ya kasance tamkar wata mafaka ce daga barnan da yakin da aka fara a watan afrilun shekarar 2023 ya haifar an kiyasta cewa sama da mutane 61,000 ne suka mutu a khartoum a cikin watanni 14 na farkon yakin sudan lamarin da ya zarce alƙaluman baya a cewar sabon rahoto masu fafutuka sun ce rundunar rsf sun karbi mutane makudan kudade kafin su kwashe su babu abinci mai kyau kana akwai cututtuka da dama ba a bacci babu tsaro in ji awad wanda yake rike da ɗaya daga cikin 'ya'yansa da suke zaune a matsugunin a undurman wani sansanin 'yan gudun hijira da ke karkashin ikon sojoji labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda a Najeriya babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta soki lambar girmamawa ta ƙasa GCON da shugaba Bola Tinubu ya baiwa Prime Minister India Narendra Modi tare da nuna cewar gwamnati ba ta da tsari da dabarar mulki. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana. ga dukkan alamu wannan lambar girmamawa da shugaba bola ahmed tinubu ya miƙa wa firayim minista na ƙasar indiya nerandara modi ta kawo cece kuce a cikin ƙasar musamman daga jam'iyyar pdp wadda ta fito fili ta yi da allah dare da wannan lambar girmamawa da aka bada tana mai cewa ya saba ka'idoji da kuma hujjojin da ya kamata a dogara da su gurin ba da wannan lamba ta girmamawa sanata umaru tsauri kusa ne a jam'iyyar pdp kuma ɗaya da cikin 'yan najeriya da suke da lambar girmamawa da najeriya ta basu ya bayyana mu abin da ya pdp ta yi kakausan suka akan wannan lambar da aka ba firaminista na ƙasar indiya kallo a kowane lokaci shine shin wannan ona da aka ba shi moti a najeriya so a so ake ba ita me suke yi kafin a basu ita wannan ita ce ona ta biyu a ƙasar nan sa'annan muna da kwamiti na musamman wanda yake bi ya gane wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya cancanta a bashi wannan ona abin tambaya nan shi me yayi wanda za a ba shi wannan ona din ta biyu koko wurin dina ne a shi shugaban kasa ya santi ya yi abun kare dauka kamar ba da gaske yake ba dan babu shakka in aka haka wannan wato an jibi Najeriya a cikin huska Amerika sai mu ce Allah sauki a waje Comrade Muhammad Garba usa a jam'iyyar APC a Najeriya ya mai da martani yana cewa magana ce ta adawa kawai amma jam'iyyar PDP ba ta da hujja da za ta yi irin wannan suka na daidai a tunaninmu kuma duk wanda yake nazari da yadda al'amura suke tafiya a duniya ya kamata a ce wanda ma da aka ba prime minister na india kamata a ce an yaba wa gwamnati an yaba shugaban kasa dan ka duba tarihi za a ga cewa ai ba tun yanzu ba tun a baya za ka ga shugabannin kasar najeriya daban-daban sun ba da irin wannan lambar girmama ga shugabanni wa'anda suke da kyakkyawan alaka da su balantana mu a nan najeriya idan ka duba irin ci gaban da aka samu a kasar indiya da irin dangantakar da take mu da kasar indiya mai sharikan al'amuran yau da kullum kuma edita a jaridar manhaja da ake wallafa a abuja wato malam nasiru gwangwazo ya mai tsokaci akan dalilan da ya sanya adawa take ta shigowa cikin al'amura na mulki da kuma siyasa a cikin kasar to kasan dama dama ita adawa ko kuma siyasa ba ta rabuwa da adawa saboda haka duk koma kyan abu ko menene babban abin da ya kamata 'yan adawa su in sun san me suke shine su kokari su nemo wani abu a ciki wanda yake na wani aibu sai su faɗe shi don duniya ta ji don watakila in zaɓe ya zo a ga cewa gwamnati bata abin da ya kamata ba inda su ne za su yi wani abu in ka kalli wannan abin da ya faru wato karramawa ba wata sabuwar aba ce ga najeriya ko kuma a duniya ma ana karrama shugabanni a kowace ƙasa in suka je saboda a kyautata alaƙa a kuma ci moriyar wato wannan alaka da take tsakani shi prime minister india an shi irin wannan girmama da mutuntawa zai iya jin daɗi ya taimaka najeriya ta fuskokin da ita najeriya ta gaza a waɗannan guraren misali kowa ya san ƙasar indiya ta samu ci gaba ta fuskar fasaha ta yadda suna iya ƙere-ƙeren makamai najeriya kuma tana fama da matsalar tsaro kowa ya san ƙasar indiya ta ci gaba ta fannin harkar inganta lafiya najeriya kuma tana fama da koma baya a wannan fannin ba za ta iya taimakawa najeriya ta wannan fannin malam nasiru gwangwazo kenan edita a manhaja da ake wallafawa a abuja kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ga alama dai za a ci gaba da cece kuce dangane da wannan matsayin amma gwamnatin tarayyar najeriya ta fito fili ta bayyana cewa lallai ba za ta ce ufan akan wannan adawar da bata da kan gado ba da jam'iyyar pdp take mata kamar yadda malam abdulaziz abdulaziz jami'a da labarai a fadar gwamnatin tarayyar najeriya yake bayyana min a daidai lokacin da yake mai da martani akan cewa gwamnati ba za ta ce ufan akan maganar ta pdp ba umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya da lage da umar faruk musa da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno ta bude wani gagarumin taro domin gano bakin zaren warware matsalolin da ke tattare da karatun almajiranci ko kuma tsangaya a jihar Borno da ma wasu jihohi na arewacin Najeriya. A jawabin sa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya bayyana kudirin gwamnatin jihar borno da inganta ilimin tsangaya yadda zai tafi kafada da kafada da bangaren ilimin boko a fidda abubuwan da yake damun mu musamman almajiri education da ana cewa nan mene ya damuwan mu hakika gaskiya ba duk wanda suna yawo ne almajirai kamar da ya kafada amma yanzu kowa in ba da kudi zai ce shi almajiri ne zai dauki kwano ya je ne kwanan nan gaba bai wuce wata biyu ba lokacin strike wannan mun kama wani golf yana shiga mai duguri golf guda ɗaya ne a cikin mutane goma sha shida guda ɗaya ne malamin su shi shakara shirin da ɗaya ko shirin da uku sauran duk yara ne daga shakara sha shida zuwa kasa sha hudu sha ɗaya tara daga ganin shi ya san cewa ya yi laifi Motan sabon golf ne tinted ne akwai air condition da zarar ya gan police yana so ya gudu yana da laifi da an kama shi suka ce wai ya dauke wayannan mutane yaran nan a daura sun zo dama turu sun yi noma kwana talatin amma da an sun gama noma wai zai iya kawo su duguri su yi bara su ci abinci kuma kowane sati iya su kawo musu naira dari biyar biyar wannan child trafficking ne ya ce bayan kwana arba'in amfanin gona zai nuna zai maida su dama su girba gonan shi sai kuma su zo su zanna mai abubuwan da ana yi wannan sai a maiduguri ne ana yi kowa da kowa zai bar yaron shi ya zama maiduguri wai cewa kara ga shi nan mun samu masifa lokacin zanga-zanga na kuka gani yaro mai shakara sha uku ka gan shi sha ɗaya ya sa wuka dogo a jikin shi shine kwanan nan da aka kama mutanen da aka ci a sake su a federal government na ji dadin saken su cajin da aka yi musu prison din bai kamata ba laifin da aka je musu bai kamata ba amma ya kamata a hukunta su in gaskiya ne a kai su remand home ko rehabilitation center don saboda su tabbatar cewa wannan abun ba za su yi nan gaba ba kar mu mai da wannan abin siyasa a cikin maiduguri na gan yara yara ya kai dubu daya duka suna da wuka a jan gomarin na mai shakara goma sha da ya sare wani mutum har ya mutu ya ji ya kone to me hukunci islam ga wanda bai balaga ba ya kashe mutum dole ya kamata mu bari gaskiya in za mu bar wannan abin ya tafi ba ba za mu samu sauki ba yaran kano dari da talatin da suka yi wannan abin in ba nuna musu wani abu ba gobe kuma za sake yi amma ban baya a kai su a daure su a cajin da ana ce treason amma ya kamata a gansu da an kama su kara bar su a kai su ko wani rehabilitation center a yi rehabilitation nasu a rike su sosai a nuna musu yadda nan gaba ba za su yi wannan abin ba na bi uku shine akwai ilimin islam a Najeriya fiye da yadda muka ne mutane suna tsammani mun je kasashe diyawa a Najeriya a duniyan nan kasashen Laraba diyawa mun je wallahi da kirne ka samu kamar yadda mutane diyawa suna da ilimi a nigeria nan ko a kasan mace don saboda haka Sheikh Albilature kar yi nisa a Najeriya na makara za ka samu malamai. We have enough teachers Allah ina amfani da Sheikh Muhammad Mustafa da suka ce sai karatu a Saudi eh, Madina ina amfani da Sheikh ah, ah, Professor Abubakar Alhaji muna da malamai har da na gargajiya wanda suna da ilimi kowane zawiya za mu samu mun san problem namu za mu koyar insha Allah ni na sai da aka ka. mun yi imani da ka gyara wannan abin za mu hada kai dukkan mu Professor Albilature mu gyara almajiri amma abin da nake son gaya muku a yi hakuri malamai a zanna a tattauna sosai sosai me matsalar mu ya za mu mu rage bara a tituna a fadi gaskiya mu ji mu muna da laifi za mu gyara malamai masu gyara iyaye masu gyara a yi magana sosai a zanna kuma fi sabilillahi na yi farin ciki da na ga malamai borno state gaba daya nan suka zo da kuma ga guest speakers da suka zo da guest speakers na borno gaba daya ga cinan na gansu da malamai professors a university allah ya saka muku da alheri wannan abin da kuka fara yana da kyau amma dole sai da wazi za gyara kuma wazin ba nan kare za a tsaya ba wayansu suna jin tsoro wai ba za a zabe su ba to ba zabe ka ba mene IDP kam na ma na ka gani akwai wanda na sani ya zo da mata daya IDP kam 2011 yanzu mata shi hudu ya kara guda uku a cikin IDP kam bai ya yi cewa amma wane malimi ne yana magana akan wannan a cikin wazi a mimbar wani dan siyasa ne yana ba a ah, kar ku yi magana ba za a zabe ba akwai lokacin da miya na Kano Sunusi ya yi magana ba wani zagi da ba ni sha Najeriya ba wallahi ba laifi ba ne mu ne muka bar abin da Allah ya faɗa me ya fada kan aure eh, a bayyane ne in baka da shi me ya fada ya kamata mu fito mu ga mutanen mu au kada gulzuna so na kadro wa zingila ju ha kurede borno land nya dimina hiv test sadin ba ai sadin ba amma ku sadin so wa di ya am so da fero fear kam come nothing our rocks rojin ba da cin ba insha Allah in kudi ne ma za mu cire kudi mu tabbatar cewa almajiri da sangaya education a borno state ta gaba salamu farko dai a jawabinsa shugaban hukumar kula da ilimin larabci da kuma tsanga na jihar sheikh arabi Abdulfatahi, ya bayyana makasudin wannan taro kamar haka ana kira ga jama'a ma'aikatan gwamnati su taimaka tare da gwamnati saboda wannan aikin ba na aikin gwamnati ba ne kawai kuma iyaye su sani tarbiyan yaransu amana ne a kansu haƙƙin karantar da yaransu wajibi ne a kansu ba haƙƙin wani ba ne taimako ne ake nema a wajen gwamnati da sauransu ana neman gwamnati akan wannan abubuwan da na faɗa da nemo mutane tunda suna jin magananta kamar stakeholders 'yan siyasa da ma'aikata da sauransu su rika shiga suna taimaka zangaya mun koya almajirai sama da dubu musu dinki ɗari uku mun koya musu kiwon kifi ɗari biyu mun koya musu kiwon awaki dukkansu kuma da muka ga suka gama training mun ba su certificate mun ba su kayan aiki starter pack masu dinki mun ba su kekunan dinki da masu awancan awaki mun ba su kudin abinci da sauransu haka masu kiwon kifi da sauransu yanzu haka muna da yara 150 wanda suke training 96 a nan maiduguri 54 a biyu wajen training suna koyan kafinta birkile uh, electrical solar installation shoemaking da sauransu za su yi wata hudu suna koyan wannan ayyuka in suka gama aka ba su certificate kuma za mu ba su uh, startup kuma da sauransu karatun zamani lokacin registration kowane tsangaya za ta faɗi abin da take so in tana so a koya mata karatun zamani yanzu haka muna da makarantu 60 da suka wanda suka yadda ana koya musu turanci da lissafi a fadin state din nan kuma kwanan nan akwai makarantu tsangaya hamsin da tara su ma muka zaɓa da wanda za su fara wannan akwai yara ɗari uku kuma ministry of education ta taimaka mana wannan za su fara training su kuma nan gaba sana'o'i. To masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leda Gresham na ku baban ya ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan A gaida baban gida yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. Yau filin zai fara ne da ra'ayin Sama'il Agnes Malam Faturi mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Mai cewa muna marhabin da cimma yarjejeniyar ƙara inganta alaƙar tattalin arziki da tsaro kan iyakar teku a tsakanin ƙasarmu Najeriya da ƙasar Indiya. biyo bayan ziyarar da firaminista narendra modi ya kawo kasarmu najeriya duk da cewa alaka a tsakanin kasar najeriya da india ba sabon abu ba ne ganin cewa kungiyar commonwealth ta riga ta hada kasashen biyu ina nufin tunda dukkanin kasashen biyu renon ingila ne sai kuma sako daga sani mai lange-lange yalwaya wuri mai cewa muna marhabin da matsakaimi da kasashen da ke halartar taron yanayi na majalisar ɗinkin duniya na cop 29 ke yi wajen ganin an cimma ƙudirin samar da dala tiriliyan ɗaya duk shekara don yakar illar da ɗumamar yanayi ta yi ma muhallin ɗan adam sai kuma sakon shehu adamu rijau mai cewa hakika yana da kyau kuma ya dace a ce shugabanninmu na najeriya su rika tuna cewa akwai mutuwa fa domin gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da suke yi mana ya yi yawa ƙasa zafi sama zafi duk inda ka duba abun babu sauƙi allah ya kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa daga hassan dogon faci ba tsari da armaɗan mai gana ga kukar samu masu cewa Salamu alaikum BOA Hausa. Fatan alkhairi gare ku. Muna fatan Allah ya sa ziyarar da Firaministan Indiya Narendra Modi ya kawo a ƙasar mu Najeriya. Allah ya sa ziyarar ta zama alkhairi ga ƙasashen biyu. Duba da muhimman abubuwan da aka cimmawa kamar tattalin arziki, inganta tsaron bakin teku da yaƙi da ta'addanci a tsakaninsu. sako na ƙarshe shi ma na haɗin gwiwa ne daga kwamar iliyasu yakubu digawa daga jihar Bauchin Najeriya tare da Sanusi Madatai da magaran da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Bulama chelomi Gallaba. Masu cewa salamu alaikum BOA Hausa. Muna fatan Allah ya sa kulla yarjejeniyar kasuwanci da tattalin arziki da tsaro tsakanin Firaministan Indiya Narendra Modi da shugaban mu Najeriya Bola Ahmad Tinubu suka yi kwalliya ta biya kudin sabulu har da ma su. To madalla da Ibrahim yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. hare-haren sun an karar da ma'aikatan ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangare na birnin beirut tsawon kwanaki biyu wani hari da rasha ta kai a birnin sumi da ke arewa maso gabashin kasar ukraine ya kashe mutane goma sha ɗaya kana ya jikata akalla wasu 89 a cewar jami'an ukraine da yammacin jiya lahadi birnin sumi ya fuskanci tashin hankali wani bala'i da rashi ta haddasa a kasar in ji wani sakon telegram da jami'in kula da ayyuka a ma'aikatar sojin ukraine volodymyr atyuk ya wallafa masu shigar da kara na gwamnatin yankin sun ce harin ya lalata gine-ginen fararen hula 90 da motoci 28 makarantu biyu da kuma wasu gine-gine 13 ministan harkokin wajen netherlands wanda hukumar sa ke da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin asml ke kirawa yana faɗa yau litinin cewa harkokin cinikayyar china da rasha yana shafan tsaron turai kai tsaye Ƙungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take haɗa makamai da su da suka haɗa da jirgi mara matuki Kaspar Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai a birnin Brussels. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare kuma za mu sake da wani sabon shirin yanzu a madadin babu ko makeri da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta daidaita mana sauki ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alkhairi yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.